tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da uku ga watan august shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na 28 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a sharia na alimamul muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al ajuri Allah madaukin sarki ya gafarta mashi sharhin da al-imam fadilatu sheikh al-allama rabi' bin hadi umair al-madakhali yayi mai suna az-zari'a ila bayani maqasid kitab sharia Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan dai 'yan uwa basu manta ba har yanzu malam yana mana bayani dangane da hawarijawan zamani wanda su ba su daga kai suna kallon bido'i manya-manya da abubuwan kyama abubuwan allah wadarai da ake yi ba su waɗannan sabbin hawarijawa kaɗai abin da ya dame su shine matsala na shugabanci matsala na jagoranci hukuma ta yi zalunci waje kaza kamata ya yi a ce ga yadda ake gudanar da mulki da kyautatawa mutane su wannan janibin kadai suka sa ma ido amma janibi da ake magana dangane da tsare dokokin allah a nisanci shirka da bida'a fasikanci da sauran zalunci da suke karo da aƙidan annabawa su wannan gaba ɗaya daga cikin lissafinsu abin da suka sa a gaba shine magana akan jagoranci magana kan shugabanci da dai sauransu mala ya ce wannan kuma ba daidai ba ne an zo mana da misalai gamsassu a karatattukan da muka yi a baya dangane da su annabawan Allah lokacin da Allah madaukin sarki ya turo su su isar da sako daga wurin shi ai sun tarar da gwamnatoci irin wannan na jahiliya sun tarar da gwamnatoci a irin waɗannan koma waɗanda suka fi waɗannan zalunci to amma da suka zo abin da annabawan nan da manzanni suka fara kira a kan shi ne tauhidi shi ne a kiyaye haƙƙin Allah ai suna sane da cewa waɗannan jagorori irin su fir'auna irin su hamana irin su lamarudu irin su daka yanusa da sauran kafiran da annabi ya karo da su a garin makka ai gwamnatin musulunci suka kafa shirar musulunci suke yi ko ku gwamnati ne ta jahiliya ba kama karya da kafirci suke yi ba me yasa ba a fara kiransu bazzalinci su bar cuta su bar waɗannan abubuwan ba sai aka fara kiransu zuwa ga abin da suke na shirka na bida'a na fasikanci bin son zuciya miyagun al'adu da dukkanin abin da yake Allah wadare a shari'a shi aka fara kiransu domin idan mutum ya karɓi wannan zaluncin da yake yi zai bari saboda a cikin bin wannan doka na Allah akwai hana shi zaluncin da ba a yi maganin ya bar zaluncin ba ana fahimtar wannan da kyau ko to su ba nan da suke kallo ba suna kallon wani janibi ne shi yasa khawarij na zamani za ku yi mamaki suna da alaka da waɗancan khawarij na da to amma <clears throat> suna da wasu irin kama wanda sai an yi da gaske ne za ka iya gane su saboda sun riga sun shiga sun narke da 'yan boko za ga suna harkan boko tsaf mun gane wannan sai kasa gane to ya haka kuma misali khawarijawan najeriya sun bayyana da cewa boko haramun ne to kuma sai ga wani ga wani ba khawarije kuma a jami'a kila ma malami ne kila ma ɗalibi ne kila ma mai binciken ilimi ne mai zurfi a boko kila ma ma'aikacin gwamnati ne kila ma ya rike mukamai hatta a gwamnatin tarayya ko a gidan gwamnati ma kuma ba khawarije ne sai kai mamaki to ai sun ce boko kuma babu kyau ya haka ai hawarijancin iri-iri ne ana fahimtar wannan da kyau ko amma manufansu iri ɗaya ne ana ganewa akwai misali waɗanda su hawarijawa ne da irin harshe ko kalman da zaka iya ganewa su hawarijawa ne gardawa ne su an gano wannan da kyau ko akwai khawarijawa su kuma model khawarijinci da ake yi a duniyan nan za a gansu injiniyoyi ne eh za a gansu rike mukamai ba khawarije ne amma ƙwararren lauya ne kuma yana zuwa kotu lafiya no kuma yana barazana a kotu yana abubuwa iri-iri amma ba khawarije ne za ka same su da irin waɗannan 'yan soke-soke da irin waɗannan 'yan sare-sare da irin waɗannan 'yan ƙorafe-ƙorafe to su waɗannan na ciki to su ne waɗanda suke fitar da maganganun da ke tunzara waɗancan gardawan an gano wannan da kyau ku sun sun taya sai su ce da kuɗin da su 'yan jahiliyan duk haɗe suke to su waɗancan da suka jini na zamani suke da jibi da boko ko suke da jibi da gwamnati amma suna saranta to suke sponsorin waɗannan an gano wannan da kyau ku kar manta akwai lokacin da tsohon shugaban ƙasa ya ce akwai 'yan boko haram a cikin gwamnatin shi ya ce tare suke cin abinci da su tare suke tararruka da su jami'an tsaro ne na asiri suka gano mai cewa daga cikin jama'an shi akwai waɗanda ke sponsorin waɗannan yaran ba an gani. to da yake lokacin gwamnati ce ta rashin gaskiya a iya fitowa a ce wane da wane ba zai yiwu ba sau da ka ce wane da wane su ma suna da wasu takardu naka kila da kake da alaka kai ma da su ko kuma da wani laifinka wanda ma ya fi wanda su waɗannan suke yin to dole dai a yi rufa-rufa rurrufewa don kowa dai tsira da abin da ya wabta shi ne kaɗai to so nake ku fahimci wannan bayanan kafin mu dasa daga inda mu kwana saboda tsayawa ku fahimci wannan ku to zai matukan taimaka muku ku gane wai me za mu faɗi a yanzu an gane su waɗannan khawarij ɗin zamani to suna da alaƙa da boko suna da alaƙa da siyasa suna da alaƙa da kaza duk za ka same suna waɗannan abubuwan shi ne sai kasu gano a ah, to kuma wani an ce mai ba khawarije ne to mu kuma an gina mu khawarijin ci ai shi ne ƙin boko ba ka san me kake yi ba an gano wannan da kyau ku za ga profeso ne yana karantarwa a jami'a yana ansan albashi yana ma gidan gwamnati yana hawa motan gwamnati yana komi ma ba kawarije ne kuma in ya samu dama abin da waɗancan suke shi zai an gano wannan da kyau ku sai dai na gaya muku khawarij aljudud sabbin khawarijawa Allah ya raba mu da wannan fitina mala ya ce fahim akhta'u tariqal anbiya su waɗannan khawarij da suka zo madadin su kwaikwayi aiki na annabawa da manzanni sai suka kauce ma tafarkinsu madadin su kira mutane zuwa ga tauhidi a shirka sai suka koma rikicin fafutuka da gogoriyan daddafe madafin iko mahala ya ce wal khata haza min albidaya sun afka wannan kuskure ne tun a karan farko wala ya kunu finni haya to ƙarshen al'amarinsu kuwa illa afsad wa afsad annan Allah ya kiyaye da tun daga ɗigon ba na abin da aka fara ginawan to an fada cikin kuskure kuna tsammanin ƙarshen zai yi kyau kuna tsammanin za a samu kyakkyawan natija akan abin da aka ɗaukowa ke yi ba zai yiwu ba Allah ya kiyaye malai ce ha za ya ƙola alaihi salatu wassalam da wannan ne annabi yake cewa wallahi inna la nu'ti hadha amr ya rantse da Allah manzon Allah cewa wannan mukami ba za mu saki mu ba da shi ga wani ba sa'alahu ko sa'alahu wanda ya roƙa a bashi Muƙami, jagoranci wani aiki a gwamnatinmu annabi ya ce ba za mu ba wanda ya roƙa ba wala ahadan harisa alaihi ko mutumin da yake kwaɗayin ya kai zuwa gare shi an fahimta su khawarij kamar yadda muke bayani a baya shi shine su samu gwamnati shi shine su samu iko shi shine ya zama su ke faɗa a ji an gano wannan su ba za a faɗa masa su ji ba sai dai me sai dai su su faɗa a ji su matsalan khawarij kenan to tuntuni annabi ya riga ya gano su cin da zuhu wai sara ai a zamanin annabi yake kwamandansu kuma a lokacin yana da mabiya yana da 'yan tsirarun waɗanda suke tare da shi ai to kuma ana jin motsinsu ana samun 'yan aikace-aikacensu da 'yan ƙorafe-ƙorafensu kuma annabi yana jin yana gani yana fahimtar irin yadda take-taken neman ikonsu yake da son kuɗinsu da abubuwa yake shi yasa wata rana da wani ya zo ya ce ya rasulallah ni ma ka ɗan tsaga man ka ɗan aike ni in zama jagora in zama mai mulki in zama mai faɗa a wani waje annabi ce wallahi inna la nu'ti hadha amra ahadan yace wallahi mu kun ga wannan aiki kun ga wannan al'amari wallahi ba mu ba duk mutumin da sa'alahu zo ya roki cewa a bashi wala ahadan harisa alaihi ko wanda mu gano yana da kwaɗayin jagorancin nan an fahimta shi sa jama'a kwantar da hankalinku mu ba muna bin kanmu ba ne shari'a muke bi duk mutumin da muka gano dama shi fatan shi shine ya samu iko ku? eh ikon nan ko menene kuma ko na me ba za mu ba shi ba ana fahimta sai dai duk abin da zai yi kuma ba za mu ba shi ba annabi ne ya fara cewa ba za mu bayar ba an fahimta saboda wannan shine somi-somin gano hawarij shine su suna son su zama suke da iko su ne masu fada aji su ne shugabanni su ne a sama ba sa ansarin daga kowa su da sai dai ansa daga wajensu to a tafiyan ku kun gano waɗanda suke da irin wannan ku to duk wata dama na jagoranci da fada aji an shiwa kuke a hannunsu in sun yi gogoriyan samu kuma hana masu kuke yi in ba haka ba ko kun saba maganan annabi kuma tafiyan ku ba inda za ta an gane wannan da kyau ku fafarkan da muka yi kenan muka yi sebin wannan tafiyan ba don haka ba ko ina gaya muku da kun sha mamaki zuwa yanzu Inda an riga an gama establishing da awar ta riga ta karba an ji labarinta a ko'ina duk da cewa almajira ce ba ta da kuɗi a hannu to da sun samu daman da suka nemi su samu na wahalan da aka yi shekara aru-aru suka taka wannan matakalan suka yi makata da aikin muku na gaya muku da kun sha mamaki da yi yanzu ko ko dai muna tsare ko tuni mun daɗe mun rududdugi a ƙasa don sai sun tsokano bala'in da ba za ku kai labari ba jama'a kuna fahimtar wannan da ke ku fisa duk wanda muka ga take-taken shi wannan harka ne ko zan kawar da shi ina fatan mun gano wannan da kyau shi za kawai kaga an yi haka ko na naka kai me kai shuru kawai kila ba mamaki ba ka da ƙwarewa ba ka da gogewa a cikin abin da ya shafi a ƙa'id da milal da ahawa da nihal cin da ba ka da wannan gogewan kai shuru in kuma kana son ƙarin bayani ka tambaya mun gano na kada shaksiya ko ƙwazo ko ƙoƙari na mutum ya yaudare ka an ta zuwa ana ba annabi labarin wani jarumi wani matashi mai ƙoƙari ai mintuna akwai sanda ya taho inda annabi yake sahabe suka ce yawa ya rasulallah ga matashin nan zuwa ai mai ƙoƙari ne yaƙi kaza da kaza in kaga arnan da ya zubar a ƙasa sai kai mamaki ai annabi ce kwa ga ni ko ba ma san shi ba yana ƙara suwa sai annabi ce kai sanda ka tunkaro mu nan baka ji kafi mu ba ya riga cikin ɗabi'an khawari shi ya ji ya fi kowa har ma ya rika ji a ran shi jagoran ma bai isa ba bai ma kai ba waye shi ya rika jin shi fa ake da bukatan shi shi ba ma shi yake bukatan ku ba ka ji fa zuwa ya ji a ran shi har annabin ma ya fi su abubakar da umar da usman da ali suna nan biya bi su su ɗalha su zubairu su sa'ad su sa'idu su abdurrahman su awaye duk suna wajen duk ya fi su da mai gidan duka ya shiga masallaci kabar ta sallah shi yasa annabi ya ce in kaga ga su za ka ɗauka na kama ba sallah ba ce in ka ji karatun ƙur'anin su da yadda suke ƙajewa eh da sakin ƙalƙaloli sai ka ɗauka kai ba kama iya ƙur'ani ba abubuwa gashi nan annabi ya ce duk ba gaskiya ba ne duk yaudara ce to kun ga wannan ko dillahil azim jama'a sai kuma an kare daga abubuwa da yawan gaske shi yasa wannan karatun littafin shine digon ba da aka fara adawa da ni a da'awar salafiyanci so da akwai khawarij a cikin harkan wanda wannan littafin na tona masa asiri kuma an yi an yi da ni ba ɗaya ba ba bi ba in cir a in karanta tsuran a shari'a na ce kai ni ba malamin ba ne ni za ka gaya ma abin da zan yi ko ko ni ne za ka gaya ma manufan da ya sa malin ya sa kitabin shari'a malin ya manyanta yana kwaya-kwaya sharhin yake da kanshi mu ko muna da dama ɗaliban nan suna da lokaci a karantar da su a zari'a ko nan zuwa mu mutumi. an gano wannan da kyau ko a tsaya a buɗaɗa bayanan kowa ya gane me ake faɗi a kai shi sa hatta shi wanda yake kawo zari'a ya kasa fahimta yana fuskantar barazana ga mutanen amma da yake shi Allah ya sa gaba bai ma ganin abin sau daga ran da suka kyallar ido su ga littafin nan sai da gaban sai faɗi don sun san shi kun gano wannan da kyau ko don sun san wane ne almarhali kuma sun san wani mataki yake ɗauka don gani da irin wannan akidar shi za karka yaudaro nan kajance. Gawa ne yana jami'a ko ne yana kaza ko ne yana kaza dama suna yi alhawarij aljudud kenan sabbin hawarijawa shi sa ba wanda zai san su sai wanda ya san zamanin nan dan in ka dauko irin su al'awasim ka dauko alfar'u bainal firaq almilal ko alfisal milal da sauran waɗannan littattafan da aka rubuta su dauri zaka za ka fahimci hawarij ne da muke kiransu da gardawa an gano wannan sau da ba su zamani da waɗannan khawarij aljudud ba to su wane ne za su tona maka asirinsu su madakhali ne su sallabi ne su albani ne su usaimin ne su bin baz ne su fauzan ne kun gano wannan da kyau ko waɗannan malaman su za su gaya maka wannan shi sa dole ya tsane su Allah maɗaukin sarki ya kyauta to annabi ya ce kun ga wannan al'amari duk wanda muka gano yana kwaɗayin shi duk wanda ya roƙe mu kuma muka gane gogoriyan shi shine shi dai ya samu iko a ji sunan shi ya samu ɗaukaka annabi ce wallahi ba za mu ba shi ba to ayin ba a bashi ba zai je zai tada fitina zai yi banna iri kaza sai ya dawo dama qur'ani ya gaya mana suffan su wa minhum man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhidu allaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla fa sa'atil ardi li yuhlika fiha wa yafsidul harfa wan nasal zaka ji magana rumi rumi kaman gaske in ya ga abin da ya nema ba zai samu ba to zai kutsa cikin gari duk abin da ka sani sai ya kokarin bata shi in bannan ta banna ya gane harshen bakin shi ba zai nasara ba to kisan kai da kashe dabbobi da abubuwa da za su faru hatta barayin shanun karku ɗaukawa barayin shanu ne zalla khawarij ne suna da alaka da waɗancan gardawan mun gano wannan da ke ku ka ku ɓata ma kanku lokaci in ba ku san me kuke yi ba waɗannan khawarij ɗin sun yi nisa kila ba ma ke fasa banki ba zai samu masa abin da suke so ba dole su samu sos inda za su rika samun kuɗinsu kuma ya daga cin aƙidansu shine su karya tattalin arzikin ku ta kowane fanni yana daga cikin ƙur'ani ya ce za su kashe dabbobinku za su hana ku noma mun gano wannan da kyau ku liyusu da fiha wai hulikul harfa wan nasal za su kashe dabbobinku kuma za su hana ku noma sai ce wallahu la hibbul fasad Allah baya son banna irin wannan wai za kila lahu taqillaha mai irin wannan tabargazan da zaka ja mai qur'ani da hadisi akan yaji tsoron Allah A al-izza wannan kuma sai kara mai buwaya da jin tsaurin kai ni ne za a gaya mu Allah ba mu ne muke kira zuwa ga abin Allah kuma bil ithim abin da yake ba daidai bane mun zo mai tafsirin waɗannan a wasu karatukan ma baya yi Allah madaukin sarki ya kyauta wani hadisi al-Imam Muslim ta da shi a Kitabul Imara a lamba hadisi na 1733 yasa wani hadisin yana da buƙatan idan muka karo da shi a wani karatu a gaba mu tsaya mu tsatsafe bayanai a kan shi a yi lukudan sharihi don kowa ya fahimci inda aka sama gaba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu amma sai ku yi mamaki wani mai yasa duk waɗannan abubuwan da suke tafafaruwa faruwa ban ɗibo muku bayanan na zo na shimfiɗe muku soje ɗaya ba ba a haka domin su ma bayanan na ɓanna ai ba lokaci ɗaya suke zuwa ba kaɗan-kaɗan suke zuwa farko-farkon zuwansu an fara amfani da kalmomi ne na jefa mutane shubuha an gane a ce maka kai ka zama bawa kai komi sai dai a gaya ma kai kana masu wani wahala so suna rayuwa a huce kai kaza kai ka wawa irin wannan shubuhan ke kama shi ai in dai kana da shugaba dama sai yin da yi da kai an gano wannan da ke ku musulunci kenan a lokacin ne muka zo muka yi muku lacca mai taken shubu haku muka zubar da bayani muka kyali to lokacin abin da ake bukata kenan ana tafiya ana tafiya in irin waɗannan sun taso haka to cikin wancan nau'in shubuhan ne za su kalli malaman da ake sauraron su suke da kima da mutunci cikin jama'a sai a ce me sai a ce ai an ba su kuɗi ai an masa kaza duk wannan abin an yi wa mala albani san da yake rayu a kasa ɗin shi na matasa diya wannan maganganu sai kuma sai a danna waɗancan kasusun sai a ɗibo wasu ga sai ce to gashi don sauran jama'a sai su kyamace ku duk ɗabi'a ne na kawarici za mu karanta a nan ai ai maganin ba na wasa bane shi yasa sai ka yi taka tsantsan da wannan nake tausaya ma gwamnati saboda gwamnati tana yin wani abu da bahaushe ke cewa ga wani abu a kan matan sarki da tana da ido da ta gani sai ji a ɗibo wasu arna ko su kiɗimammin 'yan boko sai a zo da su a ce wai ga sunan wai ƙwararru ne kan boko haram ƙwararru kai yasan muka san kawarici duk su gama ƙarshen da su ma kawarijawa ne shine matsalan duk su gama surutun iska ɗibi kuɗin mutane a basu su ɗibi kuɗin su tura san bisa kuma malaman addini ne su za su gaya muku suwaye hawarici a gaya muku siffansu ko sss ba su san su ba sun san waɗanda suka bayyana ne an gane amma waɗanda suke ƙasa suke ƙara horar da waɗanda za su anshi aiki daga waɗancan ko an kashe ko an watsa su ko an kaza su ne matsalan ba ma waɗanda suka bayyana ba saura ko ka gama da waɗanda suka bayyana ai ana ƙara horar da wasu na tasowa an gani ko ka daƙila hanyar da waɗancan suke samun kuɗin da kai ka waɗanda suke tare da kai fa suke kake biyan su albashi suke ɗiba suke tura masu ba to yau karatun ko zai kallo wani fuska ne kun gani wanda yanzu mu shiga cikin siyasa 'yan siyasa waɗannan da ake pdp apc abga da sauransu da su akwai masu ɗabi'an khawarij na zamani akwai mana akwai khawarijawa a cikin tsab kuna bata ma kanku lokaci ne da kuke ganin wai don menene ana siyasa kawai so da bangan siyasa mutum zai ɗauki makami ya sa'ar ɗan uwan shi a gan siyasa bane khawarijawan da ke cikin su ne suka tunzara waɗannan matasan kuma don sun kashe musulmi ba ɗauka suke sun yi wani abin da za a ce Allah wadare da shi ba fa ya kamata ku son wannan ka ci ya mutumi zai ba da kuɗi ya ba da makami ya ba da ƙwaya ya ce aje a kashe musulmi ɗan uwan shi to don me ba zai ba baƙi shi ta ce yi ba shi ce ta ce yi so duk manyan nan karka taba tunanin ba su da malamai da suke a tashi da su irin malamin ka irin yadda za ka zama idan kawo mu Allah Allah ya kiyaye malaci al'an a yanzu haula'i kulluhum harisuna alal karasi duk waɗannan kawarij na wannan zamani a takaicen bayani a su matukan kwaɗayinsu shine su samu wata kujera mai yar gwabi-gwabi shahararriya wacce za su samu ɗaukaka da buwaya a kanta su dafi iyakan kwaɗayinsu kenan to duk yadda za su kai ga wannan ko to sai sun yi wa na tariqan fazi'atan jiddan lil wusul ila karasi za su bi hanyoyi mai muni hanyoyi mai tada hankali matuka domin su ga sun cimma wannan manufa da gurinsu na ɗarewa duk kujerar da suke so bi tariƙati mai kifili ta hanya ko ta wace irin hanya za mu tattauna wannan kalmar wa da hanyoyi iri-iri mina turuƙe sayya'a an gano wannan hanyoyin miyagu wanda ba ka tsammani ta hanyar bangan siyasa ne ta hanyar murɗe zaɓe ne eh ta hanyar juyin mulki ne ta hanyar kowa wata irin hanya ne sai sun bi fa kaifa ha'ula ha'ula'i ala amwalil musulmina masu irin wannan aiki jama'a ta ya za a amince masu akan dukiyar musulmi ka kashe musulmi bakwai kafin ka samu makaman nan sai dukiyar musulmin nan da ka kashe ne zai biyo ta wajen ka ya tsira jinin shi bai tsira ba sai dukiyar shi jama'a kun gane abin da malai yake faɗi wadi ma'ihim sauran da suka yi saura ka kashe irinsu a baya kafin ka kai ga mulkin jinin waɗannan sauran ne zai zama da mutunci da kariya a wajenka wa aradahum ka keta alfarmansu wannan zai sa ka kiyaye wannan an je zaɓe an buga tiya gas mata da maza sun cakudi an tattake yara da tsoffi an yi abubuwa na rashin mutunci an saka dokan ta ɓaci mutane sun zauna cikin kunci da rashin abinci yunwa ya galabaitar da su wanda ya irin wannan aiki don ya samu mulki wannan ne zai samu dama ya kiyaye mutuncin al'umma wa hadhihi hiya a hada ahadafahum wannan ita ce hadafinsu ba su da hadafi da ya wuce wannan su dai titirinsi duk bala'i aimi a samu mulki kawai ina tambaye ku yan demokradiyyar mu ne suna da irin wannan aƙidar aƙidar khawarij ne fa aƙidan da annabi ya zo da ita an gane babu wannan abin a ciki sam sam babu duk wanda ka same shi da wannan yana da aƙida na khawarij kowaye wani zai to ai kafirai ma suna da shi a kamanta a bayan mun karanta khawarij suna da zama da wa da kafirai ne yarjejenin yadda za a aiki a tare dole ka riga ɗauko karatukan baya kana haɗa karatukan yanzu da su don ka fahimci wannan suna da irin wannan ɗabi'u kuma su zo huwaisara dama daga ina suke su abdullahi dan saba dama daga ina suke su ashtar su gafiki dama daga ina suke duk za mu tattauna waɗannan takadare a cikin karatunmu na hikmatu min tarih dan ga ƙara fahimtar inda abin yake kuma kai mamaki a'a wai yanzu kamar wani za a ce wai shi ma da shi cikin irin waɗannan abubuwan sosai wanda ba ka yi tsammani ba wallahi sai gan shi dumu-dumu yana da hannu kaman wani da muke ganin yana kajewa yana sukan da shi ma da ne sosai ko a ya danganta ga inda da ta tsoro idan khawarij ta tsoro a cikin sufaye za ga khawarijancin suna da siffa da sufaye in khawarij ta tsoro ya girma a fadaman shi'a za a gan shi da ɗabi'a nawa na taƙiya idan hawarijawa suka tsoro a inda ahalus suna salafiya suke za a gansu da kama da ahalus suna salafiya an gane inda suke ko haka suke ɗaukan wannan ɗabi'an na waɗannan mutanen don su iya farautan waɗanda ba su ba zuwa gare su aikin aiki ne amma ba za a iya fahimtar waɗannan hawarij ba sau da akwai gagarumin raini. tsakanin hukuma da malaman addini akwai kallon hadarin kaji tsakanin malaman arabiya da 'yan boko wannan yasa su za su fi kowa shan wahala an gane saboda su ne suke da yadda za su yi maganin abin to kuma ba su san abin ba su kuma waɗanda suka san abin ba su da kayan aikin maganin abin kaga kenan za a yi taɗar kaniya kenan Allah shi kyauta malai ce wa kada bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi su a niyyati mai yabda abin hadal mantik hakika annabi ya bayyana mana mugun manufa da mugun niyyar mutumin da yake farawa da magana hukuma gwamnati ya watsi da magana akan abin da ya shafi aƙida da tauhidi fa yajibu an humun nas wazijibi ne mutane su taka tsantsan da su wa an tamuhun kuma sime su tuhumce su wala na wallahi lanar hulufi na wayan nas kargaca faro ah, mu da abin da mutane sau ƙudurci a cikin zuciyarsu mu Allah bai wakilta mu mu shiga zuciyarsu ba mu dai mun ga abin da suka bayyana na zahiri to da wannan kaje ba ƙauye kenan in aka zo magana aqida da ainihin mutane kake shiga ita magana aqida haka take a mu'amala ce ta yau da kullum ba ka shiga cikin niyyar mutane amma a aqida kana shiga ba don komi ba sai don yau idan mutum ya zo ya ce maka barhama Allah ne in ka ce iye sai ce ba za ka gane ba abin da ke cikin niyyar mu daban to shikenan sai ka ce ba za ka shiga cikin nawayen nasu ba to aje barhama Allah ne kuna ganewa in ya ce yana da abin da ya fi ƙur'ani ko ya fi annabawa shikenan kawai dan ba za ka shiga na wayan nasu ba shikenan sai ka ce a tafi shikenan ya fi ƙur'ani ya fi annabawa dole sai ka kutsa sai an yi hukunci karka sake kai wannan dole sai an gaya maka wannan duk mutumin da ba koya mai harkan ilimi da ƙida da abubuwa kai ba ko to shi ne zai je ya fada hannun hawarijawa sai su riga gaya maka cewa ya ƙini sai su riga gaya maka ninya sai su riga gaya maka manufa ai ba wanda ya ce ka shiga khawarijanci ne jalt sai wanda ya kai kololuwa a khawarijanci shi ke fito ma mutanen shi da wannan makircin ya tallata musu kuma sau nawa kuka ji wannan an kasa faifai ko ba kasa ba duk waɗannan abubuwa muna gaya wa mutane su ko saboda har yau ya ƙinin su masu karɓi wannan abun ma yana da wahala saboda har yau suna ganin ga wasu suna da wata daraja da martaba a wajensu ilimin bai kai wannan martaban da waɗancan suke ba da haka ake mamayanku har sai sanda suka fara operation sannan za ku gane a makare kuma daga ran da suka fara operation ku da ba abin da zai mai da su baya babu shi haka jafar da albani suke ta cinini cananan magana hukuma ta ki ɗaukan mataki har sai da wankin hula ya kai ta dare jafar yana cewa a ɗauki mataki a ɗauki mataki tun fitinan nan tana jaririya tun ba da kai ta komo ba tun za a iya kashe ta da galan ɗin ruwa ɗaya a yi maganinta kar a bata ta yi ƙarfin da sai an zo da motocin ruwa ba ta mutu ba yanzu ba motocin ruwa ba jiragen ruwa ma an zo da su ba ta mutu mana gaya muku har yau ba abin da aka yi fa don ku bata mu kanku lokaci har yanzu me yasa za ka ji an ce kara da su har yanzu ana tura masa sababbin kwarata yi kuma suna da hanyar da suke zuwa fata wa kanku lokaci kuke uniform suke da shi harka ce ta aƙida madadin hukuma ta tsaya a gaya mata wayya ake waɗannan abubuwa su gane don ka ce mana kun san su ne wawan mu san su ba amma za a gaya maka ya ake yin abin ne sai tsaya sai su nazari shi da suna da intelligence irin nasu sannan sai su bincike amma irin wannan katin za su yi a ah, karatun zaure ne ba ruwansu da shi sai an ji an ɗauko wani ƙidahumi a jami'a yadda kasan san shi ma shi ba mamaki shi ma ɗan ne Allah shi kyauta to shi ne sai ce ma damar a amalihi haka za wadiha ha, liman manhajar rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallam muddin dai ya zama ayyukan irin wannan ba khawarije a bisa haka yake gudanar da su ko to al'amarin shi kun ga ya fito fili domin ya saba manhajin annabi min al-hirs ash-shadid ala al-karasi saboda kullun himman su shine su haye wata kujera wata ila demokratiya kuma za ka same su kullun suna cika bakin cewa sai demokradiya sai demokradiya irin su ya rufe kawai su mukami suke nema kawai bi kulli wasita to in sun ga wannan ba zai yiwu masu ba ko to za su yi sponsorin duk irin waɗannan fitintunan an gano wannan sai ke mamaki wai wai yaran ne na suke samu irin waɗannan bindigogin ne kai ka san ɗan unguwanku ne da ƙyar yake karyawa da ƙyar yake samun na kwaki da ƙyar yake kaza gidansa talauci da shi ake buga misali saboda tsabarar shi a gidansu a ce talauci kamar gidansu wani masu yi gan shi da sabuwar bindiga da bama bamai ai na samu akwai kasuwan bindiga ne kamar yadda ake sai da rake a ina ya samu an gano wannan cikin ke shi ha kuma littafin nan ba fa don fara boko haram ne aka rubuta shi ba tun kafin a san za a yi sa'ar ga an yi an san su ne an san haka suke yi yau da za a zo a faɗi gaskiya ku sai ka gano waɗanda ke kawo masu makaman nan an kawo su hilos hilos da suke ɗaura bindigogin harbo jiragen sama a kansu ya suka samu hilos ɗin ya suka samu bindigogin ya suka iya harba su ya suka iya sabis ɗin sun sun lalace ya suka iya ƙera bama mai da samo sinadaran kerawa. an gani waɗannan da suke son samu kujera ko da tsiya ko da arziki suke sponsorin ɗinsu an gane amma kullum za ka ji suna kira a rike dimokuraɗiyya wata jaddudul hizbiyya kuma kullum za ga suna sabunta jam'iyyu kun gano wannan da kyau ku daga wannan kungiya yi wancan daga wannan jam'iyya yi wannan saboda ko da tsiya su dai mai suke nema mulki suke nema sun rufe idinsu rijib rujib akwai wanda ga yana tsallan badaken canza jam'iyya mulkin yake so amma shi ba kawarji ne mewa ba ba kawarji ba ne amma yana da ɗabi'ansu wa yi ayyido kullu da dalalat alladi ja'at min al-gharbi kuma za ka ga irin wannan ƙoƙarin shi kullum ƙarfafan ɓata ɓata irin na demokratiyya wanda ya zo daga yammacin duniya alladi ya ta za haruna bi harbihi wanda kullum cewa suke kuma suna yakan demokratiyya amma kuma kullum yana suna yada demokaradiyya kuma suna kare shi kuma ce suna fada da demokaradiyya kullum kuma yan demokaradiyya ne daga yammacin duniya suke zuwa suke ba su makamai suke ba su target suke ba su kaza suke ba su kaza kuna tsammanin babu hannun wata gwamnati ko hannun manya-manyan jami'an wata gwamnati 'yan boko haram kuna tsammanin za su yi karfin da suka yi ne ko dai sakacin gwamnatin ƙasan ko da hannunta ko kuma jami'an gwamnatin akwai hannunsu ko kuma wasu manyan 'yan siyasa da manyan 'yan boko da manyan attajirai akwai hannunsa a ciki ko kuma akwai wasu ƙasashen waje ko irin waɗannan mutane daga maka lissafa a wasu ƙasashe da suke bayansu ma bayan da za su kai wannan ƙarfin da suke da shi a waye gari wata da watanni shekara da shekaru an fasan tsukin inda suke amma ganin bayan abin ya zama da matsala shine abin da muka faɗi ne aka ƙi aji kafin mu faɗa malamanmu da suka fi mu daraja da ilimi da komi sun faɗa an ji ba a ji ba Allah shi kyauta malai ce bid'ul gharbi wa dalalatihim min dimokratiyya wa ghairiha kullum kokari suke su haɓaka in turawan yamma da ɓatan da turawan yamma suka zo suna tallata ma al'umma musamman ma babban da'awansu na demokuraɗiyya da sauran abubuwa ta zaka ji a bakinsu hum awwalun nasi rakadan ilaiha ana zuwa da tallan wannan kafirci da wannan bata za ga su waɗannan su ne suka zabar a guje suka je tayawa wa aksarun nasu hirsan alaiha kuma sun fi kowa kwaɗayinta wa aksarun nasa tashabbithan biha sun fi kuma kowa cuɗanuwa zuwa gare ta fa'aina kuma lilgarbi ina maganin yaƙanku ga katurawan yamma ka ga ka bincika lokacin da ake ta kara da Muhammadu yusuf da gwamnatoci wani lokaci da jirgin manyan mutane ba ke soke sha maiduguri ka je ga irin motocin da aka samu a gidan shi ku je ku je inda aka samu kuɗi da yadda account account sai yake shakar da kuɗi na suka samu shi Ko gano wannan na suka samu shi kai suna da alaka da babbawa ne suna da alaka da kaza duk suna cikin harkan ne ba ƙarshe ne sai suka ga abin ba zai yiwu ba sai an yi haka shine kawai sai suka kama yi wanda zai jita kuma ana maganar demokaradiyya ba ka fahimci wannan ba wannan muna bayani ne akan khawarij aljudud sabbin khawarijaya khawarijawa na zamani ummul kufur ita uwar kafirci hiya demokratiyya in ka neman innan kafirci kaf ita ce demokratiyya wa ruhul islami indahum su kuma irin waɗannan khawarij din suna ganin ba ma musulunci na kwarai irin mai eh irin demokaratiyyan kuma so da ta ba kowa dama me yasa su kujera suke nema to ta karkashin demokaratiyya kuma za su iya kaiwa zuwa ga wannan kujerar to suna son tafiye da diyin da ke tsammani in kuma suka rasa ta ko za su iya yin komi don su dagula ma shi wanda ya samu wancan damar malai ce kan min kufuriyat tambathiqu min ad-demokratiyya kafirci nawa ne ya samu gindin zama a karkashin da'awar demokratiyya ba a ƙarƙashin demokratiyya ba ne aka halatar da auren jinsi ko ba shi ba ne ba a ka ce auren jinsi halal ne musulunci ne ko kafirci ba a ƙarƙashin demokratiyya ne ake bayani a kan mace da namiji duk ɗaya ba ne wai kana zaune sai matanka ta ce a ka faɗin wadda ta ce a san ba haka ba ne wai kai da ita wai ɗaya ne an gano wannan da ke ku duk demokaradiyya ta samar da wannan iskanci za ka yi mamakin irin yadda tunanin 'yan mata yake da ana tsammanin sai sun je jami'a yanzu tun suna gida ba ta ma san ko'ina ba 'yan demokaradiyya sun san yadda suke suka bata mata tunani an fahimci wannan shi yasa kake ganin zaman auren a yanzu ko sai dai Allah ya kiyaye an riga an gurɓata masa nazari da tunani kaf so tunaninsu ko ba tunanin addini ke ransu ko da ka ganta da siffa na addini wannan siffa na addinin kawai ta ɗauke shi ne idan tana cikin shi ne kamar yadda na gaya muku idan ka ga ba ya taso to ka kalli bi'an da yake idan bi'a ne na sufaye sufanci za ga yanayi in shi'a ne za ga shi'anci yake yi idan ahadu suna salafiya ne salafiyanci za ga yanayi kun gano wannan da kyau ko wallahi irin waɗannan 'yan bokon da suka ɓata tunanin matan musulmi ku? za ka yi mamaki gaga yarinya mai addini da komi cib amma ala tunanin kafirai take da shi duka amma saboda gogi rashin gogewanta a rayuwa rashin kaza tana gaya maka maganganun da kana ji kasan kafirci ne da ta san su da ta kafirta amma wanta jahila ce cikin harkar kawai zai daga bata kai dinga jin wasu irin maganganu da wasu ra'ayoyi wanda kwata-kwata ba su kama da na musulunci su bata mata tunani irin wannan ko ba ta da wahalan khawarij na zamani su ɗora ta kan abin da suke kai yanzu turawan yamma ba su ɗauki aure da wani mutunci da wani martaba karkata ba batu da bai ba aure mahimmanci ka su gano wannan bai da wata daraja yanzu matanmu kashi 20 cikin ɗabinsu yanzu wannan aƙidansu ne aure bai da wata daraja irinsu wallahi na yi tiyar da 'yan mata sun fi ɗari suna gaya man cewa su da sai aure gara zauna haka so da wanda suke gidan auren ma mai suka yi kuka suke yi ita abinda take so ta auren mijin da za ta rika ce mashi tashi ya tashi zauna ya zauna ya kukan kare ya yi ya caren zakara ya yi ya tsallon kwado ya yi kwanta ya kwanta dafa gasa kun gano wannan kawai inda ce a eh, a eh, a a to aure kenan wai namiji zai mu ina gaya mu gaskiya so da ke mijin ya zama wani part ne na ta sai yadda ta yi da shi a haka ba ke ɗora su kisa kar ku yi mamakin yadda mutuwan aure ya yawa kada ku yi mamakin yadda zinace-zinace ya shiga ko'ina da suka sa musu irin wannan tunanin to sun zo masu da tunanin da kuma zai dakatar masu da sha'awa sai suka zo masu da hanyoyin da za su yi maganin sha'awansu domin ana son a yi amfani da su don cin motar muguwar manufa shi za ku yi mamaki cikin hawarij mummunan rawan da mata suke takawa yana da yawa da an riga an ɓata tunaninsu a irin wannan nazariyar to in ta kai wani yanayi na rayuwa an riga an gama prostrating dinta kun gano wannan da kyau ku to sai a ɗauko da sai amfani da ita a irin wannan harka ko dai na tada bom ko wani abin da ya kama da kaza ta riga ta zama prostrated amma sanda take da wannan mummunan nazarin da tunanin ko da za ka ta ƙoƙarin gaya mata ba daidai ba ne kawai za ta ga kana neman mai da ita irin matan kulli ne ko irin matan gargajiya ko kana kokarin danne mata haƙƙinta ko kana kokarin hana mata damanta ko wani abin da ya kama da haka fassara da tunanin da za ta yi maka kenan ba za ta fahimci cewa an ɗora ta a turban hallaka ba sai ta gama makara baki ɗaya to a lokacin da za ta fahimta to ko za ta fahimta ne kuma da jin haushinka da wani makiyinka zai zo ya ce zai amfani da ita don a gabayanka ko za ta yi don zuciyarta za ta ce don mai da taƙi bin abin da ka ba ta shawara ai kai malaminta ne ko kai yayanta ne ko kai shugaba ne ko uba daga cikin iyayenta don mai ba kai mata dole ba zuciyarta zai ba ta wannan dama da wannan tunanin amma za ta kasa fahimtar a lokacin ba wanda ya sai mata dole don hata iyayenta kallonsu take a ta suke don ba su gane abin da ta gane ba ba su fahimci abin da ta fahimta ba ba su da kyakkyawan tunani da nazari irin nata ji abin da ake gina yanzu 'yan matan musulmi a kan shi ce sai wacce ta je makaranta tana kwanci a ɗaki tana tallan gyada wannan tunanin ya gama mamaye ta inda ba ka tsammani sun yi nisa a haka inda zan gaya maka kalmomin ko za ka sha mamaki da aka zina fita a bakinsu kuma kalmomi ne tsaba na hawarajinci na 'yan zamani inda za ka zo ka ce mata ke a nawa cewa yi in mace ta ke munzulin aure kawai ta aure za ce maka lokaci bai yi ba hawarajinci ne wannan ina jiran lokaci ne ƙarya take ba za ku zo ka ji a cikin karatun nan ba abin da za ka zo ka ci ana son a kai ta wani lokaci ne ita rayuwa ko in ka zalunce da ku in ta kai wani mustawa na zalunci ku to zai zama mutum ya riga ya gama tunzira ne tunziran da ku malam ba wanda zai ji daɗin rayuwar shi duk duniya cikin daɗin rayuwa da shi ya hana kan shi jin daɗi kai ma ya hana ka kuma ita mace da yake ita ce al'umma sun kasa fahimtar wannan sun kasa fahimtar al'umma wannan ita kadai za su ba ta daman tare ni mutum hudu biyar goma ita ce al'umma kai mai gida za ka fita ka batta da waɗannan to in ka ɗibo mata ɗari sa da 'ya'ya goma goma 'ya'ya nawa kenan an yi unguwa ko ba yi ba su ɗarin nan sun ga dama su hargitsa wannan al'umman za su iya shi sa da khawarij da turawan yamma suka fahimci wannan sai suka tabbatar da waɗannan mugayen tunanin ya cefa matan kuma kullum za ta nuna maka ita mai tsarki ce ba ita mai tsafta ce fa ita mai takatsantsan ɗimbin addinin Allah ne fa ita ya ce duk wannan za ta bi wannan ne inda mai ya daidai da abin da take so inda ya saba ma ra'ayin da kuma ko za ta manta ma akwai wani wai shi Allah akwai wani wai shi manzan Allah ballantana ƙur'anin Allah da hadisan annabi za ta yi abin da ran da yake so ne in daga baya ta gama tsiyanta to a lokacin sai ta ɗibo ayon alkur'an da hadisa ce maka Allah ba ya ce kaza a lokacin take son ta ka zama yaron ta kenan cin da ba ta da makaman da kai kai yadda da shi sai me sai Allah ya ce annabi ya ce to da shi za a yake ka kun gano wannan matakin wani bayan wani ne Allah madaukin sarki kiyaye mu Malam yake cewa kan min kufuriyatin tanbathiqu min ad-demokratiyya da yawa daga cikin kafirci ya tsatsafo saboda wannan muguwar aqida na demokratiyya wahum yatlibuna al-ha'ir irda'an lil garbi kullun kokarin su shine a yaddar da turawan yamma su gane cewa kuma wayayyu ne kuna tare da su kuna bin wannan addini nasu mai suna demokaratiyya amma da kokarin nuna cewa mulki ne na jama'a don jama'a don abin da jama'a kuma suke so wata haƙiƙan a ahadafil gharb kuma ƙoƙari shi ne a tabbatar da manufofin da turawan yamma suke da yi mamaki suna da tunani na dunkule duniya waje ɗaya so ake yadda baturiyar ingila da amerika da faransa da germany take da nazari da tunani ko haka uwakka da yakka da matanka ake son su masu zama mun gano wannan da kyau ko ai shine dunkula duniya waje daya yanda kafirancin ke sa sutura haka ake son ƴaƴanku su masu rika sa kuma yanzu an yi nisa sun ma wuce wannan wajen domin zai wahala ya zaga ga 'yan mata goma ka ce su tuba hijabin kaga irin kayan da ke jikinsu kenan sanda za ta fito waje shi ne take da sira na me mai kama da musulunci tana zuwa gida ta cire hijabin ta zama mai. ta zama ba amurkiya an yi nasara a kanta har fafinmu da muka gada na al'adu na addini da ya wa mata kyau da jan hankalin maza sun kowa suna kyaman shi kaga matan musulmi ta koma wai wando take sha'awa ni ban ga abin sha'awa a wando ba sai ga yarinyar da ke sha'awar ta zama karuwa ku gano wannan da ke ku ba wani abin sha'awa ga wando kwata-kwata wai za ce wai maza suna sha'awar wando maza karuwai ku da akwai karuwan maza in ba su ba ni ban ga shegen da ke sha'awar ya ga mace da wando ba mace ta wuce sket ta wuce zani kuma kace kana sha'awanta a kaɗan iska ne ba wani dalilin da za ta sa irin wandanka ka so ta to don menene baka ce ta sa babban riga da rawani da hula kai sha'awanta ba duk ba iri ɗaya ba ne na rantsi da allah da mata sun san irin yadda zani yake masu ko ba wacce za ta sha'awan irin waɗannan 'yan riguna na arna da ake kawo masu gasunan rabin yadi an ɗinka kayan 'yan wuta kasiyatun ariyatun da ba ta sa su ba wallahi ba su da wata sha'awa ka gan mace madadin shari'anmu ɗabi'anmu al'adarmu ya zo da cewa ta yi mai menina ka kitso sai a zuwa ce ta wani iskanci wai shi a coci maza ta sa wani abu ka kanta yadda ka san tozon raƙumi ba shi na nabi ya ce ya ra'usu hunna ka asina matil botul ma'ila ba ya ce ba za a ji kanshin aljanna ba an gan ɓata tunaninsu wai ƙoƙari suke sai kawunan su ya zama irin kawunan turawa kaga abin da nake gaya maka ko. ana son su zama irin matan to irin iskancin da 'ya'yan turawa suke irin wannan iskancin ake son su masu koma suna yi za a kyamata da ita aure za a yi wane ne ita dai kawai dai ta rayu ta ji daɗi shi an gane yanzu kwanaki nike ganin an turo hoton wasu 'yan mata wasu je bikin sallah ga sunan malam abin kyama kayan arna a jikinsu in ka gansu in ba an gaya maka ba ba su da alaka da 'ya'yan musulmi kwata-kwata su je irin wannan park ɗin an je an gama holewa suna kan hanya za su koma gida mota ta yin ragarraga da su duka suka mutu ka tsamanin wannan zai zama mata abin daukan izina sai ta makara da kuma ta ce wani ne cuce ni Allah ya isa ban fi ba kaje sakariya an ga muku irin wannan Allah ya isa na kazame irin ki Allah na karba ni sanda ake gaya maki ke zauna ki nema lahira kasan kullun kokari ake nuna musu duniyan nan fa ita ce asali za a cire mutum ruhin lahira ne sun kasa ganewa duniyan nan an ce ka rushe ta ne balan ne za ka yi amfani da shi gina lahira wabta gifi ma a takan a darar akhira daman da Allah ya baki yanzu har kika zama ahalus sunna to da wannan daman ne za ki nema aljanna daman da kika samu yanzu har kika zama baliga eh to da wannan daman ne za ki amfani ki nema lahira shine cin moriyan balagan ki aure kawai kuma ta ƙarƙashin wannan ne ake samu samu aljannanki har yau matan nan sun koma sun canza tunani har suna tsammanin mu maza mu ne aka ce mu nemi aljanna ma a ƙarƙashin su ba su ne aka ce su nemi a ƙarƙashin mu ba gano wannan da ke ku musamman ga jarraban zamani yanzu an samu firaministan mace a ingila an samu a brazil an samu a liberia yanzu ga za shugaban kasa na farko mace a yana a america to za a komo bala'in demokratiyyar da za a zo a ce duka shugabannin kasan duniya su zama mai zama mata to kawai lokaci ya kusa da mata za su ce mu duka mu zama 'yan kogiyo samu na igiya a waya kawai suna jan domin wannan bala'in daga yana ya samu daga jamani ne cansala su tintini mai ce mace ce yadda allah ya mai da jamani baya bayan da suna jarumai saboda annabi ya ce duk jama'an da mata ke jagorantanta ba inda za ta ko gidanka ka sakan ma mata wasu ne sai abin da ta ce don a zauna lafiya to ba a zauna lafiya wallahi malam sai Allah ya wulakanta ka a societin ka Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kai kuma aikace ka mai da an-nisa wa qawwamuna 'alan rijal ka akasanta maganar Allah kuma Allah ya baka ya kake yi to 'yan tsirarin da ma suka yi da su zo su ji wa'azi ko to ba su da yawa wata ma ta gama zai ce malam bai gane ba ne gano wannan da ke ku Allah shirya da malaka ga bai gane ba malin ce hum ya rawwe juna al'ana bi a gharb a yau waɗannan khawarijin su ne suka zama 'yan tallan hajan turawan yamma fi biladul musulmi na a garuruwan musulmi kaifa tuharibuna al-hukam fi siyasatil munharifa masu irin wannan kazantan a jikinsu ne za su yaƙi 'yan siyasa da suka ɗauko tsarin shugabanci karkatacce wa an tumta da una ila qawaid al-inhiraf hadihi kuma kai kana kira a zuwa ai demokratiya wanda shi ma kan shi asalin karkata da lalacewa kenan هؤلاء الحكام المنحرفون الآن عندكم من illa إلا بالديمقراطية waɗannan shugabannin da kuke zagi kullum a rediyo da tv da jaridu da mujallu da wajen lakcocin siyasa ai kuna zagin su ne akan sun karkace ma demokuraɗiyya ko fa kaifa yu'ayyidunaha dan menene kuma a lokaci da su waɗannan suke karfafanta kuma zaka zo gaji ji waɗannan khawarij na zamani su ne direbobin kare mai demokratiya kuma wanda ce a imanin ba na ganewa Allah kai musati mai zuwa za a ta kokarin nuna maka har sai ka gana ai jonathan shi da yake kafiri ne ya gano ya ce suna cikin gwamnatin shi kuma suke cewa ai demokradiya da gaskiya suna ciki a lokacin muka kasa fahimtar me yake faɗi duk da mu mun gane to amma mafi yawanci ba a gane ba sai dai kawai aka yi shiru kawai aka ji baki aka ci da shi shin da ya gane to ya kokari ya fitar da su to amma fitar da su zai yi gare shi kalla wa alfi kalla Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu